Mhm. Zanen zuciya kashi na bakwai. Kaya ta bata ta saka riga da zani na fisis ta sanya duk da ba kwalliya ta yi ba kayan sun yi masifar yi mata kyau. Sannan ta yi wa ma'aikatan hotel magana aka kawo mata abinci da ƙyar da rarrashi ta samu ta ci abinci ta bata magani ta sha domin jin daɗin jikinta. Zahida ta mai da dubanta ga kalfana ta ce to ki je ki siyo mini kayan nan tunda haka ya kasance kaya masu kyau za ki siyo mini dan Allah waɗanda kika tabbatar da ingancin su kin san yanzu kan mata ya waye ba a buƙatar a yi ta bankaɗawa ciki kowane irin magani domin farantawa mazaje rai alhali wani maganin ba a san da me da me aka haɗa shi ba ka je ka yi amfani da magani ya zai ja maka fitina a wani wuri naka kin ga kenan garin neman ƙiba an samo rama kamar yadda wancan marubuciyar littafin ta rubuta a cikin littafin ta mai taken kuskuren matan zamani na ummu abrar wato hanifa usman to allah da ya kyauta ya ƙara basira bayan tafiyar kalfa kalfana zahida ne ta kalli zara bayan ta ce zara mai ya faru ne da ke na ganki a wannan mawuyacin hali sabbin hawaye suka zubo daga idonta ta kwashe labari ta gaya ma zahida ta gaya mata yanzu haka mijinta na najeriya amma bata san garin da yake ba ta tausaya ma zara sosai to ya sunan mijinki murmushin takaici ta ba tare da ta bata amsa ba to shi kenan kar ki damu zan taimaka miki idan ba za ki damu ba sai mu tafi najeriya ila allah ya sa mu haɗu da mijinki a can kada mata kai ta kawai na gode anti Allah saka da alkhairi zan bi ki ina son mijina sosai tun da ta karfi aka raba mu na san duk inda yake hankalinsa na gare ni shi ma kuka ne ya ci ƙarfinta ta kasa ci gaba da magana ya isa haka zara kada ki damu na miki alkawari zan zauna da ke har izuwa ranar da Allah zai haɗa ki da mijinki kuma game da iyaye na ki da matsala da su babana sarki ne a wani yanki na cikin ƙasar mu mahaifiyata mace ce mai matuƙar tausayin tausayi ni kuma Allah <clears throat> ni ɗaya kuma Allah ya ba su alhali da muke yanzu kuwa yau dai saura kwana shida aure na na san umma na za ta ji daɗin zama da ke matuka tana matukar son mutane kin ga zan tafi na barata. da misalin karfe biyu daidai jirgin gimbiya zahiri ya tashi zuwa ƙasar mu ta gado wato Najeriya Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya da kuma sauran ƙasashen duniya baki ɗaya washe gari da misalin karfe tara da mintuna goma sha biyar jirgin su yarima afan ya tashi zuwa nijar sun sauka lafiya cikin tafiyar da bata wuce awa ɗaya da rabi ba farko gidan kaka inda ya yi wa tsinke yana tunanin zara na can yana zuwa ya ga ya zama kango don da alamar ba mutane suna shiga gidan ma tun bayan rasuwar kaka wani irin yanayi ya je jikinsa babu daɗi gidan malam yunusu ya je da sallama ya shiga gidan inda can ɗin ma cike da fara'a matar gidan ta tarbe shi wannan yaro ne mijin zara ashe dama kuna ƙasan mu ai da muka ji shiru ba ku zo ba kwanan nan kuwa sai muka yi tunanin kun tafi ne murmushin yaƙe tare da sosa lallausar sumar kansa da ke kwance ba mu tafi ba tukunna amma ni ma na zo ne ina tunanin ko zara tana nan wani salati matar ta buga subhanallah zara bata zo nan ba ai mu da zara tun ranar da kuka <clears throat> ranar da kuka tafi da ita yaushe ne baka ganta ba ya yi murmushi wadda za mu iya kiran shi da yaƙi wadda ya fi kuka ciwo domin a halin yanzu bai san inda zai neme ta a ƙasar nan ba idan ba nan gidan ba gashi an ce ba ta nan hasbunan lahu wani imal wakil ya faɗa ya kalli matar malam yunus ya ce yau ne na fita da da wani uzuri ya je zan je in yi soyayya saboda muna shirin barin ƙasa nan da kwana biyu shine na daban tarar da ita ba Me yiwuwa akwai wani gidan da kike tunani za a same ta ne bayan nan ka sake ta kamar mai tunanin wani abu to gaskiya ba zan iya faɗa maka gida guda ɗaya ba wadda zara ke zuwa don zara bata suka shiga mutane ba iyakarta gidan kakarta idan kuma ka ganta a wani gida to ba zai wuce nan ba ta yi magana haɗi da nuni da ɗan wannan gidan nasu to shi kenan ba damuwa ya yi magana tare da miƙewa daga tsugunnan da yake ya koma zan koma can inda muke watakila ta koma bana nan a haka ya bar gidan ba tare da ya musu bayanin matsalar da aka samu ba har ya bar ƙasar kwana biyu wayo Allah ba tare da ya ga Zara ba daga nan kai tsaye hotel ɗin da suke suka sauka Ya'nu ba, yana zuwa ya samu ma'aikatan gurin yake tambayan su suka shaida mishi ranar ita ma ta tattara kayan <clears throat> su ta bar hotel ɗin nan har ɗakin ɗin ma an sa wasu a ciki Yarima ya yi faɗa ba kaɗan ba haɗi da dafe shi inda a halin yanzu ina zan fara neman Zara a ƙasar nan nan ya buƙaci wani ɗaki domin ya zauna tare da roƙonsu idan sun ganta ko ko ko yaya ne dai da Allah su sanar masa su yi magana ko baya kusa a kira shi a waya nan ya bada namban wayarsa a can gida Najeriya kuwa Zara dai sun sauka a Najeriya lafiya motocin ya <clears throat> motoci ne suka zo iyafur na alfarma suka tare su da dogarai da kuyangi gizara, duk inda aka bi sai kallon kasar kawai take ya yi matukar kyau da mutanen kasar na burge ta a zuciyarta ta ce lallai najeriya ƙasa ce mai matukar kyau da ɗimbin arziki haɗi da kwanciyar hankali idan kai lura da yanayin da jama'ar cikinta suke kowa yana ta hidiman gaban shi da kwanciyar hankali bayan isar su garin daura gidan sarkin daura mahaifin zahira kenan nan mata sha mamaki garin tarban da aka yi wa gimbiya zahida ana mata wani abin da ba haka ba lallai najeriya ana mulki mai daɗi ganin yadda fadawa da dogare ke ta nan nan da su ita kuwa ta zama hoto zahida kawai in take bi duk inda ta shiga kamar raƙumi da akala don ita kaɗai ta sani a gidan baki ɗaya bayan cin abinci da hutu zahida ta gabatar da da zara ga sarki da kuma ummanta inda ta ce musu sunanta fatima ta yi haka ne domin ta fi so a rika kiranta da fatima ba zara ba sannan ta basu labarinta daga farko zuwa ƙarshe umma ta tausaya wa zara sarki ma haka sun yi alkawarin zama da ita zuwa lokacin da za a gano mijinta inda yau kwana biyu yarima ya bar ƙasar Nijar yana yawace yawace baya nan baya wancan gidan baya wannan gidan rawan gobe baya unguwarsu ko Allah zai sa ya haɗu da Zara ko mai kama da ita bai gani ba yau dai kan bayan ya gama yawonsa ya gaji ne da sallar isha ya dawo hotel inda ya dada ya dade a harabar hotel din ko Allah zai sa ya ga zara amma bai dace ba ya zauna ya fada kogin tunani hada kai da gwiwa yayi babu abin da ke masa daɗi sai tunanin ta, tunaninsa yanzu Tunda da bai ga zara ba a wuraren da yake zuwa to ina zai ganta hawaye ne suka zubo daga idonsa bai yi kokarin gogewa ba sai ma wasu sabi da suke ƙara bi ta kan waɗannan ƙarar wayarsa ne ya dawo da shi daga dogon tunanin da yake kamar ba zai ɗauka ba sai da ta kusa tsinkewa ya ɗauka yana dubawa sunan mai martaba ya gani a sikirin na shi ya saurin danna mata oke ya kara a kunnensa daga ɗaya bangare mai martaba bai jira jin ta bakinsa ba ya fara faɗa me kake so ka yi ne ko ma me kake ka tattaro naka ina ka ka baro kasan nan yanzu wai ma me yasa baka da tunani ne ka san dai yau saura kwana uku aurenka da Zahida amma kake so ka yi min yawo da hankali Allah ya huci zuciyar mai martaba yayi magana haɗi da marere cewa tamkar yana gaban shi ban ga zara bane shi yasa ban dawo ba har yanzu wannan damuwar ka ce na faɗa maka shigowar momi ɗakin ne yasa mai martaba ya tsinke waya ba tare da ya wani abu ban da ya ƙara jaddadawa a fana ya dawo gobe kai da waye na ji kana daga murya haka momi ta tambaya tana kokarin zama kusa da mai martaba ni da wannan ni da wannan yaro a fanman da yake son ya jawo mini renin wayo da kuma wasa da hankali na ce ya taho gida gobe zai kawo min maganar bai ga zara ba wani farin ciki ne ya lullube momi jin labarin a fan bai ga zara ba a zuciyarta ta ce Allah ya sa kar ya ganta har abada ina za mu je da gayyar tsiya 'yan ƙauyen Nijar amma dai a zahiri ta nuna damuwarta saboda duniyan sai irin nata Allah sarki kai Allah dai ya kyauta ai gara ya yi haƙuri ya taho gida insha Allahu zai ganta ko bai ganta wannan lokaci ba saura kwana uku a ɗaura aurensa da zahira bai kamata a ce irin wannan lokaci yana wata ƙasa ba kada kai kawai mai martaba yayi wato yaron nan yana so ya rinka yawo da hankalinsa ko washe gari gimbiya zahida ta yi masifaffen kyau ta sha gyaro gyara irin na amare na 'ya'yan sarakuna daga ɓangaren su ko sun dade suna shagalin biki yayin da su kalfana sai hidima ake ana shirin bikin uwar ɗakin ta zara kowa wani gyaran jiki da aka yi wa zahidi sai da aka yi mata shi duka ita ma hakan ne masifar fito da kyanta domin gyaran da ta yi ba kaɗan ba kuwa duk abin da za a yi wa zahida ana mata yau ma a zaune suke a ƙasaitaccen lambun gidan bisa shimfiɗo na alfarma mai ƙunshi tana yi musu zanen fulawa mai kyau bayan an gama kunshin suka koma gida kai tsaye zahida ta je toilet ta fad ta hada ruwan wanka wadda ta sa sinadarin gyaran jiki na amare sannan ta umarci zara da ta je ta yi wanka zara na fitowa daga wanka ita ma ta je ta yi nata simple make up kawai suka yi domin yanzu zara ta daina dambara wannan bakin kwallin a fuskar ta tun ta ga idan ta yi zahida da kalfana dariya suke mata a haka kayanta na buzayen nan tunda da ta sa su sau ɗaya ta zamo abin kallo ga fadawa da dogare sai ku kuyangin gidan hakan ya sa gaba ɗaya ta daina sawa yanzu shiga take kamar yadda ta ga zahida na yi abu ɗaya ne da ke gagaranta sa takalmi mai tsini wadda duk kusan takalmin gimbiya zahida haka suke bayan dawowar afan yarima najeriya momin ne ta matsa masa kan dole shirya ya je gurin zahida ba saboda bai dace a ce ana saura kwana biyu ɗaurin aurenku amma baka je ko ka je tana da buƙatar wani abu ba momi zan je insha Allahu bara na shirya ɗakin ya je cike da damuwa a zuciyarsa yake cewa zan iya rayuwar jin daɗi ba tare da tauraruwa ta ba ko dafi kan shi tare da zama gefen gado wohoho gaskiya ina cikin wani hali Allah ka bayyanar min da tauraruwa ta a duk inda take tunani yake haka A haka ya faɗa toilet ta sheka wanka ya shirya ya cikin shirin sa na 'ya'yan sarakai ba ƙaramin kyau ya yi ba inda kallo guda saka masa kasan yana cikin damuwa ma kullum motarsa ya ɗauka da ke gefen gado sannan ya je ɗakin mome ya ban kwana da ita haɗi da mai martaba motarsa ya shiga ya ɗauki hanyar daura garin su gimbiya zahida. Motar Yarima a fanna shigowa farfajiyar gida daidai lokacin da motar su zara da Kalfana take barin gida domin zuwa gyaran gashi. Da gimbiya Zahida ta sa aka yi wa Zara ta sa ai wa Zara kai bayan sun zauna kamar inda suka saba gimbiya ta gaishe da rabin rayuwarta wato afan bata nuna mishi ta yi fushi da shi ba domin ko duk yanda ranta ya kai gabaci tana tsintar kanta da shi ko ta je ta yafe masa duk wani laifi da kuma kunci da ɓacin ran da ya jefa ta na tafiya ƙasar Nijar da ya je ya manta da ita lallai kuwa hausawa dama sun ce so hana ganin laifi a ɓangaren afan ko lokacin da ya ga zahida sai ya ga ta kara masa wani fitinannen kyau duk da raman da ya bayyana a jikin ta karara shiru ne suka yi na tsawon mintuna inda suka ɗauka kowa ya rasa abin cewa ya rima afan ya yi dauriya tare da cewa amarya ba kya laifi ko kin murmushi gimbiya zahida ta kai kuma ango ka sha kamshi murmushin ya maida mata cike da jin nauyinta gani yake ta tura mishi kunya ne kawai ya so a ce ta yi fushi da shi na abin da ya mata ko ta nan zai samu ya rarrashe ta ya wanke laifinsa ba ki yi fushi da ni ba kenan ya tambaye ta tare da tsare ta da kyawawan fararen idanunsa na isa na yi fushi da abin da na fi so na fi ƙauna a duniya ai fushi na shine na waye gari na ganka ba tare da ni ba amma dai yau gani ga ka duk damuwa da fushi da ɓata rai sun gushe lallai kan ashe ni din na daban ne ba za ka san da haka ba sai ka ga halin da na shiga lokacin da kake nizar. karshe kasa daurewa ne na rashin ka sai da na bi ka Nijar kwana goma ne a can bangan ka ba sarki ya ce na dawo gida Najeriya nan ina cikin damuwa cike da mamaki a fan ke kallon ta wai da gaske ko da wasa duk abin da na faɗa ma gaskiya ne domin har wata yarinya na taho da ita daga can nizar sunanta Fatima yanzu suka fita ita da kalfana gun salon in ka ganta za ku gaisa da tausayi da tausayin zahida afan ya ce allah sarki zahida gaskiya na yadda da san da kike min ɗari bisa ɗari ina ina mana fatan allah bar mu tare har ƙarshen rayuwar mu sannan ya ba mu zuri'a ɗaye ba ke da tausayi a afan ya ce allah sarki zahida na yadda da san da kike min ɗari bisa ɗari ina fatan allah ya bar mu har ƙarshen rayuwar ya ba mu zuri'a ɗaye ba wani sanyin daɗi gimbiya ta zai domin jin addu'ar da ya rima a fani ya musu ta amsa da amin ya rabbi amaryata yarima ya faɗa yana kallon zahida cike da jin daɗi ta kalle shi da me da me kika tsara mana na biki koma komai da komai Inda ka sani ana yi a kun biki duk mun tsara saura dai Allah ya nuna mana ranar ɗaurin aure lafiya a haka dai kin biya zahida da yarima Afan suka kasance cikin farin ciki tare da tsara yadda bikin su zai kasance. Sai dab da magariba sannan suka yi bankwana da farin ciki zuciyar Zahida. Na so a ce Fatima ta dawo kun gaisa. Ni ma zan so na ga wannan Fatimar domin na ga alama kin damu da ita matuka. To ai Fatimar ce ta yi ta kowane ɓangare ga kyau ga kyan hali. wallahi idan ka ganta ko za ka yi zaton ta haɗa iri da da indiyawa saboda kyanta murmushi kawai ya sai kuma ya tsinci kansa da son ganin fatiman ɗin a haka suka yi bankwana domin lokacin tafiyar shi yayi bata dawo ba ya kama hanyar katsina bayan tafiyar yarima abin ko minti goma ba a yi ba sai ga kalfana da zara sun dawo ɗakin zahida zara ta wuce kai tsaye wadda ita ma nan ne ɗakinta da sallama ta shiga kallo ɗaya za ka yi wa zahida <clears throat> ta yi mazahida ta san tana farin ciki anti da alama da akwai abin da ya same ki na farin ciki bayan tafiyar mu kwarai kuwa zara mijina ya zo kuna tafiya yanzu kuma bai daɗe da tafiya ba babu rabon ku gaisa ta yi magana da farin ciki tare da kai hannunta kan zara ta cire ɗan kwalin da ke ɗaure a kanta masha Allah ta yi magana lokacin da dogon gashin zara ya bayyana wadda ya sha gyara sai walwali yake yi da sheƙi da ɗaukar ido ga rantsatsen ƙamshin da ke tashi Gimbiya Zahida ta ce kai Fatima wannan irin haɗuwa haka anya baki fi ni ni da nake amaryan nan kyau ba Zara ta yi murmushi kai ante kada dai ki sa a kama ni ina ni ina haɗa kai da ke ai ke kyawun ki da kwalliyar ki na daban ne ha to shi kenan dai muna nan a cikin littafin zanen zuciya kashi na bakwai ko in ba na manta ba rayuwa kenan aka ce dai rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya wannan kenan a yau ne ɗumbi dubbannin jama'a suka shaida masu kuɗi da mulki da manyan ƙososhin gwamnati suka shaida da ɗaurin auren Yarima Afan da kuma Gimbiya Zahida ɗaurin auren da ya bayar babban tarihi a garin Daura. 'Ya'yan sarakunan garin Katsina guda biyu Gimbiya Zahida 'yar sarkin Daura tare da kuma angonta Yarima Afan ɗan sarkin Katsina. hidima sosai aka yi na ɓangarorin nan guda biyu gimbiya zahi da kallo dai za ka mata ka tabbatar da tana cikin tsantsar farin ciki na zaman yarima a fan mallakinta A lambun gidan aka yi wa gimbiya Zahida shimfiɗo na alfarma da ƙawayenta waɗanda suka zo taya ta farin ciki kasancewar mata na nan a wurin ɗin, kasancewar ta mata a gungurzun mijinta wato Yarima a fan domin ko duk ƙawayenta babu wadda bai san da zaman Yarima a fan a matsayin wadda gimbiya Zahida ke masifar so da ƙauna ba a rayuwarta. Tana matsanancin kishinsa, ta fi so a ce a fan mallakinta ne ita kaɗai to mata gulma ne masu sauraro. To alhamdulillah Allah ya cika mata burinta fatanta shine ya zauna da ita kadai ba tare da ya haɗa soyayyarta da na wata mace ba har zuwa ƙarshen rayuwarsu. Sanye take a cikin wani haɗaɗɗiya kuma jan material wadda aka yi wa adon flowers da zare golden da fari ta yi masifar kyawu ba kaɗan ba ga jikinta da yake wani sheƙi da tsantsi saboda tsabar gyaran da yake sha irin na amare kamshi kuwa a jikinta ba a magana kamar an yi barin turare ga shi ko wata haɗaɗɗiyar alkyabba da aka sa mata na sarauta ba ƙaramin kyau ta yi ba gefenta kuwa kalfana sai sanye da wata haɗaɗɗiyar atamfa kalar ganye yanda aka yi mata ratsi da yalo ɗinki riga da zani ne fisis aka mata Ya yi kyau zara kuwa idan bata zera da zahida a shigar da suka yi ba to lallai kuwa duk wanda ya ganta zai ce ita ce amaryar saboda wani haɗaɗɗen shi haɗaɗɗen sweetless ta sanya kalar ash sai zanen bakin fulawan da ke jikin shi ɗinki riga da skirt ne shi ma fisis ne ɗinkin ya bi jikinta ya zauna saboda wani irin cika da ta ga wani sura na jikinta ko ina ya ci ko ya fito cip cip kanta kuwa head ɗin da ke kanta baƙi ne ta ɗora gashinta ya ƙara zubowa gadon bayanta ba ta sa gele ba kallabin kayan kawai ta ɗan rataya a kafaɗarta haɗaɗɗun takalmi baƙaƙe ta sa a ƙafarta hannunta riƙe da ƙaramin fosa baƙi an sha shagali a wannan ranar kamar ba za a gama ba hmm. Allah sarki amarya Fatima. Da misalin karfe hudu da rabi motocin ɗaukar amarya suka zo kofan gidan sarkin daura ba da ɓata lokaci ba aka fito da amarya aka shiga mota tare da waɗanda za su tafi kai amarya aka kama hanya sai birnin katsinan duk kuɗakin kara. Katsinan duk kuɗakin karamci ɗakin kunya. To, kunya gare ku ba dai tsoro ba, ƙarya ne kuna tsoro yanzu ka. Da misalin karfe shida na yammaci Yarima a na kwanci kan makeken sa wadda ya sha shimfiɗu da lafiyayyen bishi tun da aka dawo daga ɗaurin aure karfe uku ya shige ɗaki ya kulle kan shi ya rasa abin da ke masa daɗi tunanin Zara kawai yake yi tun kushe a zuciyarsa a fili yake magana ina zan ganki Zara idan ban ganki ba ba ni da sauran jin daɗin rayuwa jin tsayuwar motoci ne sa ya tashi don ko ba a faɗa ba ya san amaryarsa ce ta iso ya koma ya durƙusa gaban gado sa na zub da siraran hawaye na takaice rashin kasancewar zara da ashi anya zan iya zama da wata mace har in kyautata mata a matsayin matata alhali ban ga zara ba No, ba zai yiwu ba, ba zan iya ba. Ya yi magana da ƙarfi tare da dukan katifar da ke kan gadon shi ya tashi ya yaya bishit din nan ya yi wurgi da shi ya ci gaba da ɗaukan filon da yake wurin yana zefa da su da ƙanƙanin lokaci kaɗan ya hargiza ɗaki. Tamkar mahaukaci sabon kamu sai dai ya rasa sai da ya kai ga ya rasa abin da zai jifa da shi kafin ya samu ya nitsu ya yaye labulan windo ya leƙa motoci ne birjik wadda suka kawo amarya mutane suna ta shigewa shashin amarya sai ɗaiɗaiku kyakkyawar matashiyar yarinya ya hango tana tafiya cikin nitsuwa ta nufi wata bakar hennessy murfin motar ta baya ta buɗe ta sa kanta da alama wani abu ta ɗauko tun da ya rima afan ya ɗora irin shi a kanta ya kasa ɗaukewa dawowar da ta yi ne da niyyar tafiya idanun yarima a afan suka yi kan kyakkyawan fuskar ta mai kama da ta yar larabawa jiya kansa na juyawa hannunsa na bari ya dafe kansa ya fara kwala mata kira zara zara zara kasancewar da tazara tsakanin inda yake da ita ne da motocin ya sa bata ji kiran da yake mata ba ta nufi hanyar komawa shashin amarya gimbiya zahida da sauri ya nufi kofar fita domin zuwa inda ya hango zare baya ganin gabansa burinsa ya tabbatar da abin da idanunsa ke nuna masa gaskiya ne ko ba gaskiya ba wannan takaitacce kenan mu dakata a nan ko kuma yaya to shi kenan zanen zuciya kenan wanda ya samu rubutowa daga zainab danja da sauri ya isa inda yake tunanin zai ganta bai kome kama da ita bai gani ba ta bar gurin lokacin da ya so bai yi ƙasa a gwiwa ba ya nufi shashin amarya bai kula da ɗumbin mutanen da suke wurin ba ya rinka kutsa kai yana dube-dube kamar wani zautacce a zuciyarsa yana addu'a Allah ya tabbatar masa da abin da irinsa suka nuna masa gaskiya ne ba gizo take masa ba Nan ya ci gaba da kutsawa zuwa babban falo yana kame-kame inda ya kare wa ‘yan matan nan kallo, babu ko mai kalarta bai gani ba, ballantana kuma ita kanta ya kutsa kai zuwa falo na biyu bai tarar da mutane sosai ba, inda ya tabbatar masa da ba nan ta shigo ba, bai yi ƙasa a gwiwa ba ya kutsa zuwa bedroom ɗin amarya tun da ya shigo shashin mutane ke binsa da kallo ganin yadda ya firgice. Babu wanda ya tanka masa kowa da abin da yake sakawa a zuciyarsa cike in cike ɗakin yake da ƙawayen gimbiya zahiri, wasu akan gado wasu akan kujeru wasu akan chinese carpet wadda ke malale a ɗakin ɗin suna nan suna ta raha ganin shigowar yarima ne ya sa mai suka mai da hankali gare shi wata mara nauyin baki daga cikinsu da fara'a ta ce a a a a kai kai kai kai kaga ango mai jiran gado da kansa wata kuwa ta yi taraf ta karɓe ina ga ya ƙosa ne ma mu tashi mu tafi wata ne ta ƙara karɓe zancen da cewa a to shi kenan ɗauke ta mana to ni dai bara in ɗauki zakata in tashi in fara ba ku wuri kan tun kafin ya fara dukan mu inda na ganshin nan yarima afan ko duk surutun nan da suke ba sauraron su yake ba hasali ma bai san abin da suke faɗa ba raba ido yake ko Allah zai sa ya yi tozali da tauraruwarsa garin da haka da alama da abin da ke damun sai sa gimbiya ta zo daga zaurin da ke tsakiya <clears throat> ta gadon ta zo dab da shi ta fara magana a hankali kamar mai raɗa my friends lafiya dai me ke faruwa babu komai ya bata amsa a takaice haba prince ni fa na san da abin da ke damun ka bai kamata ka ɓoye min ba kaga dai idanu sun yawa anan. idan mutane suka gan mu za su yi mana surutu mu je wancan ɗakin mu yi magana nan kawai suka wuce zuwa wancan ɗakin ita kuma ta bi shi a baya furanni ne mm, tunani ne fal a zuciyarta mai ke damun prince lokaci ɗaya ce haka sanin ba ta da amsar tambayan ne a halin yanzu kawai yasa take addu'a ko ma menene Allah ya sa dai ta iya maganinsa, mu je izuwa kashi na gaba wadda shi ma a tare suke da yardan Allah.